safiyar ranar litinin tara ga watan rabi'un al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 26 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha tara cikin jirgin darussan mu karkashin matashiyar ladubban ilimi wanda muke yi karkashin littafin tazkiratus sami'a wal mutakallim في أدب العالم والمتعلم واللفر الإمام القاضي بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن جماعة الكناني wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da talatin da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu tashi kai tsaye a inda mala yake cewa alfaslu thalis fi adabil alim ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halqatihi daga shafi na saba'in da biyu kenan malam ya ce fasali na uku wanda zai yi magana akan adabul alim ladubban malami ma'a talabatihi wajen hulɗa da mu'amala da ɗalibansa mutlaƙan A wato kai tsaye ga baki daya a duk inda yake da su sawa'un a gida ne ko a hanya ne ko a wajen tafiya ne ko bayan sun rabu ne shine mutlakan wa fi halqatihi da kuma ladubba na musamman waɗanda ya kamata malami ya kula da su a sa'ad da yake tare da ɗaliban shi a majalisinsa shine halka wato inda suka kewaye shi yana koya musu karatu malam ya ce wa huwa arba'ata ashara nau'an akwai nau'i guda goma sha hudu na dubba al'awwalu nau'i na farko an ya da bita alimihim wa tahdhibihim wajha Allah ta'ala malami da ke karantarwa ya zama asalin manufarsa game da karanta da ɗaliban shi karanta wadda zai musu addinin musulunci ƙur'ani hadisi fiqhu larabci tajwidi tafsiri duk abin da zaka koya wa ɗalibai wanda yake da alaka da addinin musulunci ya kai malami ya zama kanufaci a ah, ah, ah, waje hallahi ka fuskar Allah ne wajen koya musu wa tahzibihim da wayan musu da kai da fidda su daga duhun talauci ya zama abin da ka nufata shine waje hallahi ta'ala ka fuskar Allah subhanahu wa ta'ala wa ilmi ya zama ka yada ilimi ne na addinin musulunci wa ihya ash-shar'i da kuma raya shari'ar musulunci reviving na shari'ar musulunci wa dawama zuhuril haqq kuma ya zama nufin ka shine ci gaba da bayyana gaskiya ci gaba da ganin cewa gaskiyar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude shi na addini ta ci gaba da bayyana tana zama a sama wa khumulal ba wa khumulal batil da kuma zama kana kokari ne da kaga ka dan kwafar da barna ka karya lagon barna ka karya kashin gadon bayan barna wa dawam khairil ummati bi kasarati ulama'iha ya zama ka shine kokarin samar da yawaitan alkhairi a cikin wannan al'umma kana so ka ƙara yawan malamai ka ƙara yawan wanda za su karantar kai kanka da ɗaliban da kake karantarwa za ku zama ƙarin alkhairi ne ƙarin buɗe ƙofofin alkhairi ne a cikin al'umma waqtina masawabihim ya zama kuma kana ƙoƙarin ka ci ribar lada samun lada ta hanyar karantar da su aikin karantar da addini aiki ne mai lada sun taimaka maka ne da suka zauna a gabanka suka baka damar ka samu lada kamar yadda masu siyan kaya a gurin mutum kwastomomi sun taimaka mashi ne don ya samu ya samu abin da zai sa a bakin salati malam ya ci gaba da cewa wa tahsila sawabi manyan tahi ilaihi ilmuhu min ba'dhi da kuma wato samun ladan waɗanda ilimin ka zai tike zuwa gare su ta hanyar ɗaliban nan zaka samu ladan ɗaliban kuma zaka samu ladan ɗaliban da ɗalibanka suka je suka isar da ilimin zuwa gare su duk abin da suka je suka yi a baya na karantarwa da rubuce-rubuce da wa'azi za ka samu lada inda ka kyautata wancan abu na farko shine nufatan fuska Allah wa barakata du'a'ihim lahu kuma ka nufaci samun albarka addu'a da za'a yi Allah ya ji kan malamin mu Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta duk sanda aka ambace ka kana raye ne ko baka raye zaka ga ɗalibai za su yi ta maka addu'a wa tarahumuhim alaihi suna ta fatan Allah ya maka rahama jiba dai kaga yanzu misali malaman musulunci wanda suka rayu shekara fiye da dubu har yanzu duk wanda ya ambace su in dai mutumin kirki ne da ya san mutuncin ilimi to dan sanda aka ambaci malami maliku za a ce rahimahullah ahmad ibn hanbal rahimahullah imam al-bukhari rahimahullah imam imam al-thawri rahimahullah ibn taymiya rahimahullah ibn abdul hadi rahimahullah al-imam al-zahabi rahimahullah ibn hajirin duk wanda aka ambata su yi wane ne daga can sama har zuwa ƙasa har zuwa wanda suka mutu nan kusa har zuwa wanda suke raye wanda duka aka ambata to zaka ga addu'a alkhairi aiki masa to kai fatan samun wannan wa dukhulahu fi silsilatil ilmi kuma ka shiga cikin wato jeren giya cikin sarkar ilimi baina rasulillahi sallallahu alaihi sallama wa bainahum ka shiga cikin karabkan waɗanda ke isar da ilimin wahayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallama ya kawo kana cikin hanyar waɗanda suka isar da wannan ilimin zuwa ga al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alaihi sallama wannan ba karamin falala bane wa idadahu fi jumlati muballighi wahayi Allah ta'ala wa ahkamihi ka zama ka shiga cikin lissafin mutanen da suke isar da wahayin Allah subhanahu wata'ala da hukunce hukuncen Allah subhanahu wata'ala fa inna ta'limal ilmi min ahammi umurid dini domin shi karantar da ilimi na daga cikin al'amuran addinin musulunci mafiya muhimmanci wa a'la darajatil mu'minina kuma karantar da addinin musulunci daraja ce mafi girma da mumini ke ya samu Allah ka samu samu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai marmaza ya daure wannan magana ta shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da manzon Allah yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu wa ahli samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha yusalluna ala muallimin nasil khair manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha wa mala'ikatahu lalle Allah subhanahu ta'ala shi da kansa wa mala'ikatahu da mala'ikunsa wa ahlus samawati da sauran al'ummar da ke cikin sama wal ardi da sauran al'ummar da ke cikin ƙasa hatta namlata haka ake karantawa shine mafi kyau hatta namlata sai zama atsafi kenan ko kuma ce hatta namlati sai zama ta zama harfin jarra kenan ko kuma hatta namlatu sai zama istinafi domin hatta dama wata shi'umar kalma ce eh, shi'umin harafi ne ta fuskar yana iya yin duka waɗannan eh, amma abin da ya fi dacewa nan hatta namlata sai zama atsafi ne kenan fi hujriha abin nan tururuwa da ke cikin ramunta ita ma yusalluna ala muallimin nasil khaira suna yin salati suna gaisuwa suna jinjina kowa anan yana salati gwargwadon nashi salatin Allah daban da na mala'iku na mala'iku daban da sauran halittu suna yi ma duk wanda yake karantar da alkhairi suna mushi salati suna mushi salati wani hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan ta al-Imam Tirmidhi al-Imam Tabarani ma fitar da shi da Dayaul Maqdisi ta hanyar Abu Umama akwai sirwayi da dama dai kuma dai a ƙarshe dai hadisi ne ingantacce wanda kuma wannan yana ishara zuwa ga cewa amfanin ilimi na sama da amfanin ibada domin shi kaga amfanin ilimi ya zama yana da ta'adda kenan zuwa ga wasu amma amfanin ibada yana tsayawa ne akan wanda yayi shi kadai shi yasa aka samu wannan yana yana yana siffanta mu'adu ibn mas'ud ya dinga cewa inna inna mu'adhan kana ummatan qanitan ha ana gyara ne ana ganin kamar ya kuskure ne wajen karanta ayan inna ibrahima sai ce mu'azu nake nufi yace saboda ai shi mu'azu ma'anan ma'anan al'umma shine muallimun nasil khaira shine haka wanda ke koya mutane alkhairi shi ake ce ummatan shi kaɗai ya zama al'umma haka kaman eh, fadan Allah waja'alani mubarakan aina ma kuntu aka ce shi ma wannan albarka aina ma kuntu shine kasancewa annabin Allah ne muallimun nasil khair yana koyawa mutane alkhairi Allah ubangiji ya samu dace malam yace la amri na rantsi da Allah ma hadha illa nasibun jasim wallahi wannan ba komai bane illa mansibun jasim ce wani matsayi mai girma wa inna nailahu la fawzun azim kuma wallahi mutum ya samu matsayi a ce ya zama malami mai karantar da addini a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin girma bane fauzi ne mai girma to kuma ilimi haka yake da wannan daraja kamar yadda kamar yadda kamar yadda kowa ya sani mun faɗa a baya an ambaci abubuwa falalar shi a fili take mala ya ce na billahi min ihi wa mukaddiratihi Allah muna neman ka tsare mu min ihi daga abubuwan da ke yanki mu daga martaba ilimi wa mukaddiratihi da abubuwan da ke lalata daraja ilimi wa mujibati hirmanihi wa fawati Allah ka tsare mu daga abubuwan da su ja haramta mana ilimi ah, ko kuma ilimi ya kubuce mana kamar yadda kamar yadda ibnu kayyim yake magana a cikin nuniyar sai da yake cewa al-ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin min ghairi abwabin wala izani yace wa yarudduhu rudduhul mahrum eh, min khizlanihi la tuskina ya la tuskina Allahumma bil hirmani yace ilimi yadkhulu qalba kulli muwaffaqin yana shiga zuciyar duk wanda Allah ya mishi gamdakatar in aka koya mai sai ilimin ya shiga zuciyar shi ya zauna in ya karanta ya nazari sai ya ji abin ya zauna mishi yace min gairi abwali ba tare da wai ga wasu kofofi inda zaka santa inda yake shiga ba waye sai santa inda ilimin yake shiga zuciyarsa ya ce walasta izani ba kuma sai ya zo ya nemi izinin ka ba kai mai zuciyar idan Allah ya nufin ka da wannan tawfikin kawai sai ka je kana iyawa shi za ga an koya mutane da dama abu sai wani ne kwaya ɗaya ko kwaya biyu za su iya wani wani wanda ma ba a zata ba shi za a je iya daga baya an kuɗi yara an zo da su ajin hadda su duka sana ta hadda kullum suna bayarwa sai ga gaba rana za su iya ba wannan ya haddace wannan ya kasa wannan ya gudu wannan ayi ayi wani kuma lokaci guda da an biya masa sai ji iya to shine yadkhulu qalba kulli muwaffaqin yana shiga zuciyan duk wanda Allah ya yi mishi gamdakatar Allah ka samu a ciki ma ibnu kayyim ya da cewa ya rudduhul mahrum min khidlani wanda ko Allah ya haramta mishi wannan baiwar ya rudduhu shi sai ya watsar da abin da ya shiga zuciyar nashi min khidlani saboda tababbe ne shi Allah kama wa tabewa ya ce irin addu'a da malam ya annashi sana kawo na wannan baiti ya ce la tuskina Allahumma bil harmani ya Allah kada ka shayar da mu abin da zai haramta mana samu ilimi ya Allah kar ka jarabce mu da abin da zai hana mu samun falala ta ilimi Allah shi kyauta malam yace asani abu na biyu Allah yamtani'a min ta'limi talibi li adami khulusi niyyati karka ki koya ma ɗalibi wai dan kana tunanin ba da gaske yake ba kamar niyyar niyyarsa ba mai kyau bane neman mukami yake neman kwara yake neman shuhura yake karka ki koya masa fa inna husnan niyyati marjuwun lahu bi barakatil ilm kyakkyawan niyyar ana fatan ta samu daga baya idan albarkar ilimin ta so. kamar da kake ganin yara da ake kai su makarantar hadda makarantar boko makarantar islamiyya ai galibin su ba da niyya ba ba da sarran su ba iyayen su ne kawai suke so abin da ake fata daga baya su ga falalar ilimi su ci gaba da bi to haka duk ɗalibi da ya wurin wurinka kai kokari kai ka koya masa niyyar mai kyau din ka sa mashi kyakkyawan niyya ka nuna mishi falalar da ke cikin ilimi qala ba'du salafi malam yace wani daga cikin magabata yana cewa talabnal ilma li ghairi llahi fa aba an an yakuna illa lillahi ya ce wallahi mun koyi ilimi ne fa ba dan Allah ba amma sai Allah ya ki sai dai ilimin ya koma dan Allah ɗin wannan magana ce mashuhuriya da ake ruwaitowa daga mutane daban-daban eh, ibn taymiya yana yana cewa eh, wannan magana da malamai suke tana nuni zuwa ga eh, nufatan abubuwa masu kyau ko da ba dan niyya mai kyau ba to ba abin ki bane mutum ya nufaci abu mai kyau ya nufaci ilimi ya nufaci nagarta ya nufaci ibada amma ba da kai tsaye niyyarsa wani abu yake nema to shi wannan niyyar kar ai saurin bata ta a bari a gani idan da akwai sanar alkhairi a zuciyarsa sai Allah ya gyara mishi al-Imam al ya faɗi irin wannan magana kamar da ya faɗa cikin yawo ulumuddin yake ba da labarin cewa babansu ya mutu ya bar su yan yara marayu su rasa yadda za su yi wannan shine dalilin da yasa suka je suka yi rijistar kansu a gidan a maitam kamar ka ce orphanage gidan marayu wanda gidan marayun akwai makaranta a ciki anan suka rayu suka yi ta karatu har suka girma suka iya karatu shi da dan uwan shi Mahmud haka wannan magana ta shahara sosai daga al'imamu Sufyan Thauri rahimahullah da yake ta'allamna al-ilma li ghairi haka ibn al-mubarak shi ma kamar da yake cikin adabuddini dini wa duniya haka ma'mar ibn rashid as-sanani kamar yadda yake cikin littafin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi na ibn abdul barri da kuma eh, jami'i na al-khatib al-baghdadi haka daga ibn hanbal ahmad ibn hanbal rahimahullah kamar yadda yake cikin tarihu bagdad an tambaye shi aka ce Allah gafarta malam wannan irin tarin ilimi da Allah ya baka shin wai tsabar ragin kyakkyawan niyya ce ko me sai ce to a farkon al'amari dai ba haka ba ne abu ne da ya bani sha'awa na shiga daga baya kuma Allah ya bani niyya mai kyau akwai wata magana da ke son karanta mana duk da bana son tsawaita sharhi din nan da muke yi amma ina ganin tana da muhimmanci kwarai gare mu mu dalibai mu ji wannan magana irin wannan din ce da talikin da za a biye mata a cikin littafin siru a'lamin nubala a cikin mujalladi na goma sha uku inda yake tarihin hisham ad-dastuwa'i wato malam abubakar ibnu sambar kenan albasari wanda babban malami ne cikin malaman hadisi ah, ana ce mashi ah, abin nan hisham ibnu sambar albasari mutumin kasar basara ne malami ne yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita ah, ya riski sigaru abin nan ya riski wasu daga cikin ma ainihin wato abin nan sigar cikin cikin cikin ah, abin nan tabi'ai ah, ah, ya rasu shekara ta ɗari da hamsin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da yake yana da ana tuhumar shi da kaddariyanci ya kasance yana sai da tufani wanda ake kawo daga garin dastuwa shi za ake ce mashi addastuwa'i kamar yadda malamai suka ba da labari malami ne mai matukar tsoro da kuka yana yin kuka ya dinga cewa aka ce yayi kuka har idan shi ya lalace haka suka ce baka hishamun hatta fasadat ainuhu fa kanat maftuhatan wa huwa la yakadu yubsir biha yi ta kuka har idan shi ya lalace idan na bude haka ga yanan gululu amma baya gai to shine zaka ji yana yana magana yana cewa ajibtu lil alimi kaifa yadhak ina mamakin ga malami yana dariya sai aka ce saboda me yace yace na nan ju la alina wala lana ya malami da yafi kowa sanin ilimi ya kamata a ga yana kuka ne ba dariya ba to shine yake cewa kamar da zahabi din ya kawo yake cewa aun dan imara yana cewa samitu hishaman wa ya kulu Na ji hishamu yana cewa yana cewa wallahi ma astati ana aqula inni dhahabtu yawman qattu atlubu alhaditha uridu bihi wajha allahi azza wa jalla ya ce na rantse da Allah ba zan taɓa tunawa a cikin raina cewa ga wata rana ko da kwaya ɗaya ba ce wadda na tafi neman ilimin hadisi don Allah haka ya ce kultu sai za ya ce wallahi na rantse da Allah wala ana ni ma wallahi ba zan iya tunawa ba faqad kana salafu yatlubuna al-ilma lillahi yace mutanen da salaf sun kasance suna neman ilimi ne dan Allah don lahira kawai ya ce fanubulu shi ne suka zama nubala suka zama gwaraza wasaru a immatan suka zama limamai yi kuta dadihim suka zama abun koyi ga al'umma tun daga kansu abu huraira su zuhuri su nafi'u su maliku su ahmad ibn hanbal su abu hanifa su ainihin imam bukhari su muslim su abu dawuda su gasanin waɗannan suka zama a imma wa talabahu qaumun minhum awwalan lalillah yace an samu kuma wasu daidaiwa a cikin salaf a farkon al'amari ba dan Allah suka yi ba kamar da suka faɗa wa hassaluhu amma kuma suka tara ilimin sun mastafaku sannan suka faɗaka cewa kai ba dan Allah muke ba shi wa hasabu anfusahum suka yi wa kansu karatun nasu fajarrahumul ilmu ila al-ikhlas sai ilimi ya ja zuwa ga tsantsar don Allah fi asma'i tariq suna kan hanya suka gyara niyyar su zaka yi gyara niyyar ka kode yaushe kama kala mujahidun wa ghairu yace kamar da mujahid ya faɗa da wannan sa kaji su ma sa daga cikin da suke wannan magana yace mujahid na cewa talabna hada ilma wa ma lana fihi kabiru niyyatin mun nemi ilimin nan ba da wata niyya mai kyau ba thumma razaqallahu niyyata ba'du sannan Allah ya mana gam da katar ya azurta mu da niyya daga baya wa ba'dhum yaqulu wani kuma na cewa talabna hadha al-ilma li ghayri Allah mun nemi ilimin nan ba dan Allah ba fa ba an yakuna illa lillahi Allah ya ki sai dai ilimin ya zama dan shi fa hadha aidan hasanun yace wannan ma abu ne mai kyau summa nasharuhu bi niyatin salihah sannan suka zo wajen yada ilimin suka yada shi da kyakkyawan niyya kaji kashi na biyu kashi na farko wanda suka nema don Allah kadai suka zama a imma kashi na biyu wanda suka nema ba don Allah ba akan hanya Allah ya taimake su suka gyara suka wa qaumun kashi na uku talabuhu bi niyyatin fasida suka nemi ilimi da mummunan niyya li adalid duniya dan neman abin duniya wal yusna alaihim dan san a yaba musu a ce kai sun iya sai malam yace falahum ma nawau za su samu abin da suka niyya qur'an alkiyama za a musu wannan tuhuma wa qala alayhi salatu wasalam annabi ya ce man gaza yanwi iqalan falahu ma nawa wanda duk yaje yaki don neman wato abin nan ganima to abin da yaje neman shi da samu sai ba ya ci gaba da cewa wata raha rahaba darba kaga waɗannan masu neman ilimi don duniya zaka gan su lam yastadiu lam yastadiu bi ilmi ba sa haska kuwa da hasken ilimi wala lahum waqa'un fin nufusi ba su da kwarjini a zukatan mutane irin kwarjinin na malamai wala li ilmihim kabiru natijati min al'amali kuma za ka ga sam ba su da wani wato sakamako na aiki da ilimi ba su da wani alama aiki da ilimi wa mal alimu man yakhsha Allah ta'ala ka sani ya kai mai karatu malami na gaske shine kawai mai jin tsoron Allah ka ji waɗannan sai na hudu ya ce wa qaumun nalul ilma akwai ko mutanen da suka samu ilimi wa wullu bihil manasiba a sanadiyar ilimi da suka samu aka ba su mukamai aka ba su alkalai kwamishinoni shugabanni hukumar ahazai daraktocin makarantu shugabannin kungiyoyi shugabannin majalisai masu kula da eh, gidajen marayu masu ba shugabanni ko gwamnoni ko sarakuna shawara babban mukami a wata majalisar eh, sarki a ce kai ne dan masanin malaman gari kaza ko hakimin gari kaza ko dan eh, majan gari kaza ko dan iyan gari kaza fazalamu suka fara mugunta suna cuta malamai ne ba amma saboda an ba su mukamai an ba su matsayoyi sun zama kaza sun zama kaza suka fara cuta wa tara kutta kayyuda bil ilmi suka daina kayyadantuwa da siffofi na malamai suka saki wandonsu suka aske gemunsu suka fara gaisawa da mata suka fara shiga dinda ake wani shirme ana yi da su su ma suka zama 'yan duniya suka fita daga siffan malamai suka fara sa kaya manya na 'yan gayu suna hawa motoci suna zuwa ƙasashe daban-daban suna holewa yadda 'yan duniya suke holewa warakabul kaba'ir suka suka fara aikata munanan laifuka cin riba ƙarya alfasha wal fawahisha da mummunan ayyuka fatabballahu malam yace Allah wadare da irin waɗannan fama haula ibil ulama yace sam waɗannan ba malamai bane fala haula wala quwwata illa billah tama wannan abu daban tsoro yake malam yace wa babuhum lam yattaqillaha fi ilmi akwai kuma wasu waɗanda su ba sa jin tsoron Allah game da ilimin su bal rakibal hiyala suna da dabaru suna hawa kan doki na dabara wa afta bir su dinga ba da fatawa da duk wani abu mai sauki su suna ba da fatawa ne ga duk abin da za a samu sauki dan at taisir kenan komai aka ba su aka tambaye su saboda alhazan da ke tambayin su ko hajiyoyin da ke tambayin su suna musu kyaututtuka takardun umara eh, za su yi aure da yayin su a ba su kaza ana canza musu motoci ragon layya ana musu alfarma an gina musu gidaje ana kula da su to duk abin da aka tambaye su su ba da amsa za su ba da amsa ne dan ta dace da son zuciya waɗanda ake tambaya ala za ta mallaka hukuncin kaza to an dai sabani hajiya amma dai ga mai sauki a biyu. komai akwai sabani dan dai a fidda yi a rogo to waɗannan ya ce warawa shadda min al-akhbari sun garwato hadisai waɗanda suke ba su tabbata ba maganganu su tabbata ba suna kafa hujja da su wa ba'dhum ishtara ala Allah na gaba da waɗannan wajen barna su ne wanda suke tsaurin ido ma Allah wa wada al-ahaditha su kirkira hadisan ƙarya dan su fatawa da su samu abinci fa hatakahu Allah sai Allah ya tona asirin su wa zahaba ilmuhu sai ga sun waye gari ilimin su san ba a ji labarin shi ba wa sara zaduhu ilan nari ilimin shi ya zama ya zama shi zuwa gidan wuta wa haula'i al-aqsamu kulluhum rawo min al-ilmi shay'an kaseera yace kaga duk waɗannan da ake faɗa bangarorin nan dukan su fa suna da ilimin karatun suna da shi wata dalla minhu fil jumla za ka dai a jumlace dai sun shiga cikin harkar ilimin sun tsoma ciki fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan da duk waɗannan suka shuɗe sai wasu ƴan baya suka biyo baya bana na qasawum fil ilmi waɗanda su rashin gogewarsu a ilimi a fili take na ƙasarsu tawayarsu a cikin ilimi abu ne a fili wal amal da kuma wajen aiki da ilimi wata lahum qaumun sai aka sake yin kuma wata tabaka suka biyo baya inta mau'ilal ilmi fi zahiri ana danganta su zuwa ga ilimi a zahiri shi ne abin da ke faruwa a zamanin mu ke a ce ɗaliban ilimi malamai a ta sa mutane laƙuba iri daban-daban sheik ustaz doktor kaza kaza ga sunan laƙuba iri daban-daban a zahiri amma walam yak walam yatkinu walam yutkinu minhu siwa nazrin yasirin ba su kware a kan wani abu na ilimi ba sai wani dan hikin nan dan cikin cokali ne abin da suka sani gaba kida auhamu bihi annahum ulama amma suna rudar da mutane akan cewa su malamai ne fudala masu daraja alala abin da suka iya wani dan kankani ne kaji fa walam yadur fi azhanihim qattu annahum yataqarrabuna bihi ila Allah su basu ma taɓa tunani ba a cikin zuciyarsu cewa fa wannan ilimin abin neman kusanci ne zuwa ga Allah kai abin neman abinci ne suka dauka li'annahum ma ra'aw shaykhan yuqtada bihi fil ilimi. me yasa saboda ba su taba ganin malami na Allah na gaske wanda ake koyi da shi a ilimi ba ta koyi da shi fasaru hamajan ra'a'an suka zama ga sunan yan mahabba wa dabba suka zama kawai karabiti yan yi ma a sha kiɗa ghayatu almudarris minhum gayar abin da ɗaya daga su yake in yana karantarwa an yi hasila kutuban musammana ya tara littafai masu tsada ya cika labirarin shi littafai ya zunuha ya jajjera su a dinga nuna babban labararin shi wa yanzuru fiha yawman ma ran da ya ga dama ya samu lokaci ya dan ɗauko ya dan dudduba sama sama fa yusahhifu ma yuriduhu wa la yuqirruhu sai ya dinga caccanza yana tashifin abin da yake kwafowa inda ya kamata ya sa wasali kaza ya canza inda ya kamata ya wasa ya faɗi kaza ya canza wala yuqirruhu baya tsayawa ya tantance me yake faɗa littafan kawai an ajiye su ne dan gayu a kun da aka ce sukan je kasuwa a je da kuɗi miliyan kaza a cikin motoci da littafai a zo kawai a saka kantoci a jiya dan a ba mutane tsoro ba wai lissafan ne wai na karantawa ba ba kuma an tara su ne a hankali ta hanyar malamai su ba da shawara cewa aje a karanta kaza aje a bincika kaza ba a rana ɗaya za a je a siyo su a jera don haka za a su kullum kamar jeran ɗakin amarya kamar samirin ɗakin amarya irin na daɗin nan ba a taɓa su sai ran da taɓa ci kawai za a ɗan zaro wani wuri a ɗan duba haka sama sama malai yace fa nas'alullah an-najata wal afwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu tsira Allah kuma ya ranganta mana ya rangwanta mana kama qala ba'duhum kamar yadda wani yake cewa ma ana alimun wala ra'aytu alima ni fa ba malami bane ko ban ma taba ganin malami ba Allah subhanahu wataala shi kyauta to wannan dogon ta'aliki da ban so na yi shi ba amma dai saboda hadarin shi da kuma amfanin shi da fatan zai amfane mu insha Allah to sai mu koma cikin inda Malam yake cewa inda yake ce wa qala ba'du salafi talabna al-ilma li ghayri Allah fa aba an yakuna illa lillahi qila ma'anahu an ce ma'anar wannan zancen fa kana an ansara lillahi al'amarin ya zama daga ƙarshe ilimin ya juya ya zama don Allah wali anna wali anna ikhlasan niyyati law shirka fi ta'limil mubtadi'in yace abin da saka faɗi wannan magana shine saboda tsarkake niyya idan aka ce a shar'anta tsarkake niyya a wajen koyar da yara waɗanda suke mubtadi'ai a farkon al'amarinsu fihi ma'a usrihi ala kasirin minhum tare da cewa hakan zai yi wahala ga da dama daga cikinsu abu ne mai wahala ka samu yaro ko mai koyon karatu tun farko kaga cewa niyya shi kyakkyawa ce lahira kawai yake nufi a zai zama dai wani abu ne da yake yayi ko wani abu da ya ga yan uwan shi suna yi ko abokan shi ko aka wuce shi ko ya je ya ji wani yayi abu ya burge shi ma yake so wani kawai musabaka zai je ya ga yan yara suna karatu sa'o'in shi shi ma sai ji ka ya kamata ni ma ne wannan kaga abin ya nufa ne gasa wani kuma zai ji labarin wata kwaji labarin cewa wancan ta samu miji sau ta je musabaka ta yi karatu mai kyau ta samu miji wani kwamishina ita ce ka gaskiya ne ma ya kamata ne, karatun nan ba ko zan dace haka dai haka dai to Allah cikin hikimarsa kuma sai zo daga baya sai ya ba su kyakkyawan niyya sai ce li anna allazi li anna zalika ila tafwit al ilmi kaseeran min an nas tafwit al ilmi kaseeran min an nas la zalika ila tafwit al ilmi kathiran minan yace da za a ce sai niyya ta yi kyau to da haka zai sa da dama daga gaske mutane ba za su samu koyon ilimi ba kenan kwata-kwata ba za su samu su koya ba domin niyyar su ba ta da kyau to haka ce a tirsasa musu sai niyyar su ta yi kyau a farkon al'amari to babu yadda aka iya da su sai dai a kyale su lakin na shekha yuharridul mubtadi'a ala husnin niyyati bi tadrijin qaulan wa fi'lan abin da ya kamata malami yayi shine ya kwadaitar da dalibi a farkon al'amarin shi na karatu domin ya samu ya ainihin gyara mashi niyya a hankali a hankali wajen magana da aiki to bari mu saurara anan saboda kurar lokaci sai Allah ya hada mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh